kafirai suka rusa sabon manzan Allah ko suka yi musu illa a ranar yakin Uhud kana Abu Darda yawma idin fi man fa'a ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nas Abu Darda a wannan rana yana cikin mutanen da suka wato hadu suka je gurin manzan Allah sallallahu alaihi wa kun san a yakin Uhud din lokacin da aka zo ana yi labari ya zo munafikai sun yi wani munafurci da aka aka rintabe cikin yaƙi kan sai munafukai suka fara yadawa utila muhammadun utila muhammadun utila muhammad an kashe muhammadu an kashe muhammadu an kashe muhammadu wannan yasa wasu daga cikin sahabbai suka tsorata suka gugudu kafirai suke ta kashe mutane suke ta kashe mutane mutum wajen saba'in da wani abu ashe manzon Allah ba a kashe shi ba sai kabu ibn malik shine ya hango manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kwalkwali akan shi wato wannan hula da ake sawa na ta yaƙi to ya san manzon Allah sosai sai ya gane manzon Allah ta idansa kwarmin idansa da ramin idansa daga nesa ya ce ayyuhan nas ya ku mutane ayyuhal muslimun ya ku sabai ce wallahi ma kutila rasulullah haza rasulullah ce wallahi ba kace manzon Allah ba ga can manzon Allah sai manzon Allah yake masa haka ka rufe bakinka ka daina faɗa ka rufe bakinka wato strategy ne na yaƙi ka bar su saki jiki cewa an kace ni din mu ko mu san kulle kullen da zamu musu to wannan ya haɗa magana da aka yi na cewa an kashe manzon Allah to da yawa wasu sun gugudu sun gugudu suna ganin ta tunda an kashe annabi kuma waye zai saura ai ba wanda zai saura to shi abu dardai yana daga cikin mutanen da basu gudu ba suka je gurin annabi dan akwai saban da su kuma duk rantsi suna lura da manzon Allah ne inda aka kai aka kawo inda yi can suke yi da abu ya rincaɓe sai suka bi bangaren annabi saboda bai kamata su bar shi shi kadai ba to shi abu ra'ayi yana cikin mutanen da suka kasance tare da annabi shine fa'a ila rasulillah sallallahu alaihi wa sallam fi nas mushrikai suka zo suka lullube ta sama falamma azallahum almushrikuna min fawqihim yayin da mushrikai suka zo ta saman musulmi suka hauro duwatsu suka yi tabbarin kibau kun san shi kansa manzo Allah sai da aka masa rotsi aka masa rauni ko a uhud don sun same shi suka zo musu ta sama kala rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ce Allahumma laysa lahum an ya'luna ya Allah bai kamata waɗannan mutane su zama suna sama da mu ba insha Allah ya Allah muna da karfin da bai kamata waɗannan su zama suna sama da mu ba ko ku dauke shi a matsayin addu'a ya Allah kada ka bari waɗannan kafiran su zama sama da mu laysa lahum an ya'luna wa saba ilayhi nasun wantadabu wa fihim uwaymir abu darda ai mutane da suka ji wannan sai suke ta tahowa gurin manzon Allah suke ta kiran juna ana ta kira wantadabu ana ta kira ana ta jama'a jama'a jama'a to a cikinsu akwai uwaimir uwaimir din ne shine sahibin kisan mu shine abu darda hatta adhaduhum an makanihim suka yi ta harbinsu suka yi ta jefa musu kibau suka yi ta ɗaukan takwabi suna tsara musu sai da suka tashe su daga wurinsu suka matsar da su daga inda suke ma'ana suka tashi mushrikan daga inda suka yi bes kasa idan yaƙi ya yaki, to turawa ake ana turawa ana tafiya ana turawa ana tafiya alhamdulillah musulmi sai da suka samu karfin da suka tashi musulmi daga inda suka tashi mushrikai daga inda suka kafa base din wa kana abu darda yawma idin hasan al bala a wannan rana abu darda yana cikin waɗanda aka musu wato jarrabawa kyakkyawan jarrabawa fa qala sallallahu alaihi wasallam ni'mal farisu uwaymir manzo Allah yana kallon jarintan da Abu Darda Ya ce, madalla da jarimi uwaymir yana bude wuta annabi yana cewa ni'mal farisu uwaymir madalla madalla da jarimi uwaymir wannan hadisin mursali ne kamar yadda ibn asakir ya fitar da shi da imam al-hakim a cikin mustadrak ilmuhu radiyallahu anhu mutum ne kuma mai ilimi daman ayi ya kamata ya sifanti da ilimi an masruq an karbo daga masruq ibn al-ajda al-hamadani kenan kala yace shamamtu ashaba muhammadin sallallahu alaihi wasallam kalmar shamamtu tana nufin karabtu na kusanci na kusanci sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ilmahum intaha sai naga ilimin su yana kaiwa matuƙa ne zuwa ga wasu mutane Umar umar wa ali da ali wa abdullah da abdullah wa mu'az da mu'az wa abid darda da abid darda wa zaid bin sabit da zaid bin sabit isnadi ingantacce ibn sa'ad ya fidda shi waɗannan sune ne manya manyan malamai a cikin sabon annabi manya umar ibn al aliyu ibn abi talib abdullahi ibn mas'ud mu'adhu ibn jabal abu darda waimir ibn amir da zaidu ibn sabit waɗannan manya-manyan masana ne a cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam kaga dai abu darda'i yana cikin su inna abu darda'i min al-ulama al-fuqaha alladhina yashfuna min ad-da ibu abu darda yana daga cikin manya-manyan malamai masana fiqhu waɗanda sukan warkar da cuta waɗanda kamar in an sha su in an sha su in an sha ilimin su to za a warke daga cutar jahilci wa an sa'id bin abdul aziz an muslim bin mishkam qala li abu darda yace abu darda ya ce da ni udud man fi majlisina ka irga suwaye a mazauninmu nan majalisinmu kala sai ce faja'u alfan wa sittumi'a wa nayyifan da irga su sai suka kai mutum dubu ɗaya da ɗari shida da wani abu fakanu ya ƙara'una wa ya ashara ashara suna karatu kuma suna musabaka goma goma goma goma daga cikinsu fa'ida sallar subuh shi abu darda idan yin sallar asubahi Wan fatala wa a juz'an idan ya sallah asubahi aka idar mutane suka dan watse ya juyo yakan karanta wani juzu'i na alkur'ani kamar da yadda alhamdulillahi mutane suke yi zaga in an idar da asubahi zaga kowa ya dauki dan qur'anin sai yana dan tabawa wannan aiki ne mai kyau ya kamata mutum ya lazumce shi kada mutum ya sabarwa kansa kullum asubahi ana yin sallah ko zikirin kirki bai zai yi ba sai tashi tafi gida je kwanta ka bacci tun farkon dare kana ta bacci har zuwa ƙarshen dare ka zo masallaci kuma za koma ka je kwanta da ka tsaya ka yi amfani da awa daya bayan sallah asubahi zuwa karfe bakwai bakwai da wani abu ka yi karatun ƙur'ani ka tashi kai sallah raka abi da manzo Allah ce duk wanda ya zauna a masallaci bayan asubahi ya yi zikiri ambaci Allah ya ibada har rana ta fito yi raka biyu Allah zai bashi ladan umra ka samu umrar a nan ba sai ka yi biza ba sai ka koma gida wallahi waɗanda suke wannan za ga zuciyarsu ta fi sauki kuma sun fi jin daɗin lamari amma macikar mutum baya wannan zaka je yana cikin kunci da damuwa zikiri Allah fa cewa ala bi zikrillahi tatma'innul qulub da zikiri da ambatan Allah zukata suke samun natsuwa afdalu zikiri kuma qira'atul qur'ani karatun qur'ani zaka yi ne kai ta istighfari ne me yasa ba zan yi kaina wannan ba mutum ta istighfari ta istighfari Allahumma illa ya mutum je gidan wani je gidan kuma wani abu yake yi wani je gidan yana shigaltuwa da wani abu kuma na alheri amma mutum ya mai da kansa ɗabi'arsa kullum ya koma kawai sai dai je kwanta bacci ba za ka daina shi ba akwai dogon bacci a gabanka shine baccin kabari wanda ko juyi ma ba za ba a takura ma a ce sai ka yi juyi ba haka yana da kyau wallahi mutane mu lazumci wannan duk inda kaga an ci gaba za ga masallatan su bayan magariba a cike suke masallaci zaka ji ana ta karatu abun sha'awa bayan asubahi za ga a cike yake da an idan da sallah kowa zai dan samu wuri wallahi malam idan ka tsaya kai zikirin nan kai kai karatun qur'anin nan ka gama ka ambaci Allah idan ka tashi wato sai ka ji wani nishadi sai ka ji daɗi ko da baka da naira ɗaya aljihunka wallahi wannan shay'un mujarrab wani abu ne da aka jarraba shi kuma kai wannan ka gina iyalinka akan haka karfe kaza gidanka an tashi kuma ko da bayan ka taho ka gaya wa iyali ba wai a kwanta a ita bacci ba ka ce to baccin ya isa ka a ɗauki ƙur'ani a karanta ka bawa wa matarka ƙur'ani ka ce ina so ki sauka kullum ta karanta daga nan zuwa guri kaza kaga a kwana nawa za ta yi sauka yana da kyau mu rinka yi wa matan mu haka saboda mace idan ka bar ta ka zuba mata ido wallahi za ka sha mamaki wallahi sallan ma in kai wasa wallahi da kyar za ta rinka tashi amma idan ka gina ta to za ta gino akan haka ko ka yi tafiya ko baka nan wurdi ne ta dauke shi za ta rinka yi to wani nan za ga ya zo nan masallaci yana ta ibada ko ya je wani masallaci yana ta ibada amma gidansa shiru wani sai ya kufa koma fa karfe bakwai da wani abu zai tashi matarsa ta yi sallah a lokacin za ta dora yara abin karyawa me amfanin wannan ina ku an fusa kuma alikum naran wa kudu an nasu hijara tana ina da aka gyaran zuciya da ibada ibada wallahi duk mutumin da ni na ganshi yana da ibada wato nuna girmama shi saboda wannan kaga in kaga mutum yana da lazimta ya zauna a masallaci to wallahi ka ji tsoron wannan mutumin gaskiya mutum ne mai matsayi a gurin Allah dan Allah ya zabe shi ne za ga ya tsaya yana zikiri ko ga ya bude qur'ani yana karantawa ko ga yana tuba yana istighfari ko ga yana wani abu da to wallahi wannan mutumin Allah yana son sa kuma wallahi albishirinka duk wanda Allah ya masa wannan ni'imar albishirin shi amma duk wanda ya gade kawai zai zo sallah da an yi sallah ne tashi ya fita tafi baya tsayawa ya zikiri ambaci Allah to wallahi ya tausaya kan shi dan ni ban ga abin da zaka samu ba sama da zikirin ubangiji rayuwa kam neman duniya kullum muna cikin ta yi in garin Allah ya waye fita ake wani baya dawowa gida ma sai bayan isha'i me yake yi neman duniya yanzu ba za ka iya bawa Allah lokaci awa ɗaya awa ɗaya da rabi bayan sallah asubahi ha lokaci mai albarka ko karatun qur'ani ne kasa qur'ani kasa a gaba kana so zaka ka rinka yin sauka wallahi za ka yi ta sauka ne kana zuwa kana dawowa kawai ka ɗauka bayan asubahi nan ba naka bane na Allah ne haka ake yi bayan sallah bayi ba nawa bane na Allah ne na bawa Allah Allahumma illa larura rashin lafiya tafiya uzuri na dan adam ka iya faruwa shi ko wannan manzon Allah ya ga mana duk wanda ya saba yana aikata wani aiki na alheri sai wani uzuri ya zo ya gitta masa sai bai yi ba to Allah zai sa a rubuta masa sa kamar yana yi ko mutuwa kai fa ko bayan ka mutu ne Allah zai sa ku ta rubuta masa lada kullun da asuba yana zama ya zikiri ku ta rubuta masa akwai riba da ta wuce wannan to idan baka yi fa shiru za a rubuta maka Allah ya mana mai kyau to bari ku ji abin da abin darda yake dan mu muna karanta tarihin waɗannan ne dan mu wasu eh mu ɗauki zina mu amfana ba wai kawai mu ji daɗin kissa da tarihi ba a mu yi aiki wa qara'a juz'an sai karanta wani abu na qur'ani fa yuhdiquna bihi yasma'una alfazahu idan an idar da sallah sai karatun qur'ani idan ya gama sai mutane su zo su kewaye shi sai a zazzauna a zazzauna yasma'una alfazahu suna sauraron lafazinsa yana musu gargadi kenan yana ja musu kunne ya karanta musu qur'ani ya musu sharhi sannan kuma ya musu wa'azi wa kana ibn amir muqaddaman fihim shi ibn amir nan dai shi dai kenan wato wato abu darda ai shi ne abun gabatarwa a cikin su shine babba shine malamin wannan yana nuna cewa mutum ne da ya lazumci ibada kenan qultu wa da'awtu ila Allah ta'ala bi ghairi hadha هذا هذا الجهد وبغير هذه الهمة فمآلها من فمآلها الانهدار والبواري كما تزمى gaskiya ba daidai bane sai dai wannan ya zama kuskure fama'alu hal inhidaru ba zai zama fama'aluha al-inhadara ba ba zai dauki haka ba a larabci sai zai zama fama'aluha al-inhidar wallahu alam wallahu la yaqbidu al walakin ulama yace yi kira zuwa ga Allah baraka wa ta'ala dangane da wato juhud bi ghairi hadha juhud ba ba wannan ma zuwa ba irin wannan kokarin ba ba ma irin wannan himma ba wacce take karshenta shine makomata ma'aluha al-inhidar in an ce al-inhidar ana nufin wato rushewa ko faduwa Walbawar. halaka da halaka wa ahallu qaumahum dar al bawar wato ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala kada ya kai ni himmar da ba wannan ba himmar da ba irin ta wannan ba wanda ta zai kai mutum ya faɗi ya yi sannan kuma ya halaka wallahu la yaqbidu al-ilma intiza'an walakin bi al-ulama ina shaida muku mai littafi ne yake faɗin wannan magana Allah fa ba yana karbe ilimi ne a cikin zukatan mutane kawai mutum yana da ilimi kawai ji ya zama jahili ba a'a dungurun gumdinsa shi malamin ake ɗaukewa. a nan gurin yana nuna mana cewa muhimma himma mu roki Allah Allah ya bamu a'lan himam himma ka roki Allah ya baka himma bayan Allah addu'a da suke suna Allahumma sta'milna fi ta'atik Allahumma sta'milna fi ta'atik ya Allah ya Allah ka sa mu zamanto masu masu aiki ne wajen da'arka duk abin da zaka roka ka roki sama kar ka roki kan to idan mutum ya zamanto bai da himma to ma'al dinsa makomarsa marji'insa zai zamanto al-inhidaru ne shine al-hubut faduwa kamar yadda jirgi idan ya sauko daga sama akan ce habata ai in hadara kenan gangarawa rubtawa ko kuma albawar halaka to duk wanda bai da himma akan ibada to rayuwarsa tana kan wannan ma'aunan guda biyu Allah kuma baya dauke ilimi a cikin zukatan mutane sai dai da dauke malamai yanzu kaga wannan bawan Allah ai kaga da Allah ya dauke sai Allah ya dauke ilimin shi gaba daya sai aka rasa shi sai aka rasa himmarsa sai aka rasa sa to haka kuma rayuwa take duk mutanen kirki zaka ga Allah yana dauke su ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya daya a hankali hankali yana cikin musibar da to Allah ya jarabi duniyar nan da shi wato ba kowa yake fahimta ba shine dauke malamai da Allah ya yi a shekarun nan da suka wuce duk manya-manyan malaman duniya waɗanda suka da sun yi ko tari suka faɗa duniya tana girgiza aji kan wasu labarai su ta cewa cewa wani ya ce kaza an ce kaza saboda Allah ya sa albarka a bakin su kuma suna da tsoron Allah kuma ba duniya ce a gaban su ba lahira suke nufi to Allah ya daddauke su duba irin Sheikh bin Bas duba irin Sheikh Ali Sheikh babban malami wanda suke gaba da su Sheikh bin Baz wani mai fatawa babban malami cikin mufti ne na ƙasar Saudiya bai da tsoro malamin tsayayye ne fatawoyinsa ma yanzu haka littafin da ya bada fatawoyi a Saudiya ba a ba buga shi an hana bugawa a sai shi wallahi yana da mujumul fatawa sa wallahi ba a sai ita ta kai ga in an kama ka da wannan littafin zaka sha mamaki kuma malami ne dan Saudiya wato tsayayyen malami ne ke ci gaskiya kawai to ya faɗi maganganun da gaskiya ba za su dace da wannan zamanin da waɗannan masu mulkin ba amma suna nan a kwamfuta littafin suna nan littafi ne mai tsada mai kyau dubai da shek muhammad ibn salih usaimi allah masa rahama malamai kenan waɗanda aka yi ta bin su ana bin su ana bin su zo su zo su suka ce a ba su kawai da ɗalibai lokacin da lokacin da Sheikh bin Baz Allah masa rahama ya rasu aka ta kokarin ya zo ya zama na'ibul mufti ya zo ya bada fatawa ya zama cikin manya-manyan malamai na gwamnati waɗanda suke suke suke lajinatu malamai ne masu bada fatawa da wayar da sauransu ana samun su albashi ana musu kaza yace yace yace Allah sa albarka Allah Allah ya taimaka yace ku banni da ni da ɗalibaina yace in kuka ɗauke ni kuka kai ni riyad headquarter kenan ko kai ni can na je na zauna waɗannan ɗaliban na wadda nake da suwa zai karanta musu shi a gidansa unguwa ce guda makaranta beni sama da ƙasa ga ɗakunan ɗalibai da ake ɗauka daga duniya an sun zo wannan daga najeriya wannan daga ina ne wannan daga ingila wannan daga amerika wannan daga afirka wannan daga ina ne duk ɗalibai in sun zo inda sun samu shigowa in ka shigo dai ta hanya ta ka'ida to insha Allah za a ma rijista za a dauke ka kawai ka ta karatu kyauta eh masu halin da yake tare da su almajiransa sai su rinka kawo kuɗi sai wani tsari sai yasa duk abin da za a kawo a rinka sashi a makarantar ana ciyar da ɗaliban ilimi kowane ɗalibi a ɗakin suna yana da injin wanki sutura kayan ka ba za ka je ka sunkuya ka wanke ba ga katon masallaci na juma'a da na kamsu salawat kuma ga gidansa kullum yana masallacin sai yana zuwa yana darasi akwai darasin safe akwai na bayan azhar akwai na bayan magariba akwai na bayan isha'i kullum karatu ga ɗalibai manya manya masu karfi masu himma akwai shi a kasa ana nunawa jami'a ce guda ai lokacin da ya rasu mutumin nan ɗaliban nan sun yi kuka iya kuka iya kuka iya kuka to in ka ga yadda yake rayuwa akwai ɗaliban yan najeriya lokacin farkon zuwan mu kenan jami'a aka hamla aka tafi aka yi masa ziyara yana ya faɗi maganganu da yawa kan Najeriya Malam Usaimin Allah masa rahama yabo na alkhairi ya zo yana da kun zo sai ce kai halul muslimina fi biladikum yaya musulmi suke a garin ku yaya musulunci yaya sunna ana karatu ana da'awa aiki abinda zai tambaye kenan idan ka zo zaka tafi ma kayan littattafai eh hada ma littattafai ce aje ai da'awa ai karatu maza karantarwa banda zama haka a ta da'awa wallahi aikin su kenan malam Allah ya sa musu albarka a cikin rayuwarsu duk abin da suka faɗa yana da alheri a ci, amma ina ranar Allah ya zo ya ɗora musu cuta rashin lafiya kansa Allah ya ɗora masa ta cuta ya ta cuta bai da lafiya malam ina kwance din a haka a haramin maka kullun daman akan kawo shi goman karshe yana zuwa yana zauna yana bada fatawa kawai tunda duniya ce ta taru shi malamin duniya ne fatawar duniya ake bayarwa ya zauna kujera kawai fatawa ne komi za ka tambaya ka tambaya malam la ilaha illallah komi a nahawu ne a balaga ne a mantiki ne a arudi ne a tafsiri ne a hadisi ne a mustala ne duk abin da za ka tambaya faɗa yi sun ɗauki rayuwarsu gaba ɗaya sun dominatin sun bawa Allah karatun ne kawai aikinsu ba lafiya wallahi wata ran yana yana kwance a asibiti ko a ingila ne ko a ina ne daidai lokacin ya zo ya ce a haɗa masa waya alhazai ne da wane ne da ɗalibai ne an saba ana zuwa a haɗuwa wasu ma ba san bai da lafiya ba aka ce to majalisi ya gama cika kuma shek baya na. ya ce a jona masa kuma a jona lasfika ya ce a fatawa wallahi daga ingila malam za a buga fatawa nan yana kan gadon asibiti yana kwance ya shek ma hukuma kaza ya ba da jawabi iya kwance suna zaune a gurin amma ba malamin malami yana can wata duniya to saudiya ne akwai kayan aiki muryar ma zaka ji ta kamar fiye ma da yana gurin an gyara ta tsof. shekara ta karshe din da ya zo shi lafiyan bai samu zama ba daman da ya zo ya darasi a wata shekara ke cewa to yace ila huna in tahaddas eh, daga nan gurin darasi ya kare la'alli la alqakum ba'da ami hada yace watakila ba zan sake gamuwa da ku ba bayan wannan shekarar a wannan cikin masallacin harami ya faɗa wala Allah ba zan sake haɗuwa da ku ba saboda ya san bayi da lafiya ya san irin yadda jikin sa yake wani ɗalibin sa yake cewa ni ina ganin malam ana ra'aitu sheikh ina ganin malam in bayi da lafiya yana darasin nan wato da yake darasi karfin hali ne amma da yake harkar an saba ko karatu ne ka saba kana yi wallahi duk ranar da ka zo baka yi karatun ba sai ka rasa me ma za ka yi a lokacin ko baka da lafiya ne sai sai Allah ya tashi ka a wannan lokacin ka ga to yaya baka zo ba albarkar ilimi kenan to Allah ya tafiyar da su irduwairin Sheikh Nasiruddin Al-Albani shi da ya zo wa Fatima gaba ɗaya sunan Abu Dawud a kirjinsa aka samu aka dauke shi ai su albani ana tuka mota ana fatawa wani ɗalibin sai ce kawai tuka mai ce a bari shi yake tuka motarsa wani lokacin a zo a ta turi ya rike ana turawa tura tura a tashe ta wallahi ni ina na da kasa din da yana cikin tuka mota ana ana titi ana kuma fatawa in zai je wani gari daga nan zuwa guri kaza akwai ɗaliban da zai ɗauka su bi shi suna fatawa kuma ana rikodin babu zaman banza kai mala albani wallahi ko alwala yake ana mai fatawa alwala yana zaune yana yin alwala ana masa fatawa daga karshe shi ma da ya ga rayuwar ta zo karshe saboda Allah yakan nuna wa bayan Allah mutum zai ji a jikinsa cewa anya wannan ciwon ko rashin lafiyan fa da ƙyar mutum ya abin nan ya je ya dawo ya je ya dawo dinnan sai mutum ya fara shiri sai ya daina karantarwa irin wannan daman shi baya karantarwa taron jama'a haka ɗalibai ne kawai ke da su duk ilimin albani da kaga ya nan yan ɗaiɗaikun ɗalibai ne ke yi to shi ma sai ya ce to ai hakuri zai shagaltu da gyara littattafansa da ya rubuta bai gama gyarawa ba yana ta rubutu rubutu ya ta yi rubutu takhrijin wannan hadisin wannan aikin wancan littafin an fara shekara goma ba gama karasa ba a ɗauko shi a kawo matansa da 'ya'yansa su suke taukar gaskiya da shi har Allah madaukin sarki ya zo ya kawo rasuwar shi da yazo cikin wasiyar da zai da zai sai ce in na rasu kar a gaya kowa kada a je a sana a duniya cewa mala albani ya mutu kawai da ƴaƴana da wani makocina muna zaman mutunci da shi wane su zo su dauki gawatar su mun abin nan jama'ar da aka samu ko su zo su yi mun sallah amma duk da haka jama'ar da ta haɗu mutuwar mala albani su ma'anallah to irin waɗannan malaman sun ta tafi yanzu din ana samun wasu ɗaiɗaiku yanzu abin bakin ciki abin da ke damuwa shine ƙasar saudiya sun buɗe wata jami'a sunan jami'ar university of science and technology ina jin an gayyaci shugaban ƙasar najeriya ma ya je ko sun buɗe ne ko ne aka yi wato ita jami'an nan ƙullace kullacen Amerika ne ina so nuna muku amfanin malamai tsayayyu wanda su ne za su juya gwamnati su gaya mata gaskiya jami'ar wato ibahiya ne a ciki abinda ake nufi da ibahiya wato zaman halal dan amerika zai zo dan ingila zai zo dan ina zai zo duk wanda ya shiga jami'an nan baya karkashin hukuncin allah hukuncin manzon allah hukuncin saudiya baya ciki babu hijabi wanda a saudiya haramun ne ba yadda za a yi ka gama tana yawo ba hijabi ba zai yi ba dan ga yan al'amur bil ma'ruf wa nahy anil amma shugaban kasar Saudiya abdalla cewa ya haramun haramun ne ga hay'atul amri bil ma'ruf wa nahy anil munkar wannan kungiya take umarni da kyakkyawa da hani akan mummuna wanda wani lokacin zaka suna zagaya suna assala assala har unguwa unguwa suke bi da lokacin sallah yayi sai ka suna assala assala assala in sun kama mai shago ana sallah ya bari a bude ya sha dauri zai sha mamakin an rufe shagon nan sai ya ji jiki kafin a bude amma abdalla cewa ya haramun ne a gare su su shi wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man da'a bi da'awatihi wa stanna bi sunnatihi ila yawm ad-din wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa a yau kwanan wata hudu ga watan ramadan shekara ta 1430 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga birnin makka zuwa birnin madina wanda kuma shine ya dace da 24 ga watan 8 shekara ko 25 25 ga watan 8 shekara ta 2009 a lissafin turawa za mu fara gabatar da karatun ta'alimi na bayan sallah asubahi a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin darul hadith a cikin garin kumo fatan mu Allah ya sanya albarka cikin dukkan abin da za mu faɗa ya daidaita harshen mu akan faɗin daidai ya raba mu da gocewar baki ko kuma gocewar fahimta cikin karatun da za mu gabatar kamar yadda aka sanar insha'allahu. za mu rinka yin wannan talimi ne kwana biyar a sati asabat lahadi litinin talata laraba alhamis da juma'a hutu kowane lokaci ko kowace rana za mu samu wani maudu'i da za mu tattauna a kansa cikin abubuwan da muke ganin muna da kishirwarsu da kuma bukatarsu a addini a yau abinda za mu fara magana a kai shine za mu yi magana ne a kan duniyar mala'iku za mu yi magana ne akan duniya ta mala'iku shin wane ne mala'ika yaya yake da me aka halicce shi menene aikinsa menene alakarsa da ubangiji menene alakarsa da mutane ana ganin mala'ika ko ba a ganinsa yana mutuwa ko baya mutuwa yaya sifofinsa yaya halittarsa shine abin da za mu tattauna a kai cikin taimakon Allah na farko dai babban dalilin da ya sa na ɗauki wannan maudu'in shine sanin kowa ne cewa imani da mala'ika ko mala'iku yana daga cikin rukunan imani wanda imanin mutum baya cika sai ya yadda akwai wata halitta da ake ce da ita mala'ika ko da baka su ba ko da baka taba magana da su ba wajibi ne ka yadda akwai wani abu wai shi mala'ika ko mala'iku a'udhu billahi minash shaitanir rajim آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله sai ce kullun amana billahi wa mala'ikatihi shine muhallu shahid yana daga cikin rukunan imani imani da mala'iku ka yadda akwai wata halitta mai suna mala'ika rashin yin wannan ko rashin yadda da wannan yakan tauye wa mutum imaninsa